wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 17 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da shida ga watan 3 2026 muna cikin suratul nisa za mu tashi kan faɗin Allah subhana wa likullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النار النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah maɗaukakin sarki ce wali kullin ja'alna mawaliya dukkan ko kowanne mun sanya masa mawaliya makusanta wace majibanta da suke jibintan al'amura ai ya na huwa ya tawallahu, wanda yake wato jibintansu suna jibintansa kuma suna samun karfafuwa da shi shi ma yana samun karfafuwa da su da kuma taimakawa juna kan al'amura na duniya yayin da ya mutum ya nemi taimako mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabuna cikin abinda iyaye suka bari da makusanta wannan alfarkon lamari na musulunci wato gado ana cin sa ta hanyoyi daban-daban ta hanyar haihuwa ta hanyar mutum shine ya so ya shigar da mutum cikin gadon sa ta hanyar wato hil mutum ya zo wato ayyar jejeniya na zaman lafiya yarjejeniya na wato mu taimakawa juna in wani abu ya same ni za ka kamun agaji ni ma in ya sami kan kai ma agaji irin wannan sai ya sa in mutum ya mutu ma ana cin gadonsa to mawaliya kuma suna iya zama al'usul ko alfuro ko alhawashi wato asalin mutum da reshensa da kuma dangi in ce asalin mutum shi ne iyayensa reshensa kuma ‘ya'yan da shi ya haifa hawashi kuma danginsa yayu kanne da sauran bafani da sauransu to wayannan duka a da farkon musulunci akwai wannan gado amma daga baya sai Allah ya takaita da wato al'akrab al'akrab mafi kusa mafi kusa wasu ba a ma maganan gadon su, sai da yin za a yi musu kyauta ko wasiya wasu kuma za su ci gadon da yawa idan da ba wanda zai su ya sa kamar da hajibin nakal da hajibul hirman ya nakalto su daga samun abu mai yawa zuwa kaɗan wani kuma in akwai wani shi gaba ɗaya ma ba zai ci gadon ba da babu wane da ya ci gado da wayannan duka suna cikin mawaliya din cikin abin da wato mutum ya bari iyaye suka bari da makusanta wato a ba su gwargwadon abin da ya dace da su amma yanzu yusikumullahu ya zo ya shafe wa'annan wallazina aqadul aymanukum da kuma wayannan da kuka kulla alkawari da su yarjejeniya wato halaftumuhu bima aqadtu ma'ahum min aqdil muhalafati wan nusra wato za a yarjejeniya na taimakekeniya kabila kaza da kabila kaza suna ta tahalu akwai hilf tsakaninsu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake mu'ahada da mushrikan makka a hudaybiya an sa shela cewa duk wanda yake so ya zama a hilf na manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance wanda kuma yake so ya zama na quraishawa ya kasance mun yi bayani cewa kabilar khuza'a duk da su ba musulmi bane amma sun zaba su kasance a bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hilf ne ake yarjejeniya a zauna duk lokacin da wani abu ya taso sai kaga wannan bangare ya taimaka wancan wancan ya taimaka wannan zai kasance a cikin musa'ada wal ishraq fil amwal taimakon juna da kuma tarayya a cikin dukiya duk yana yi wannan duka wato sauki ne daga Allah don rayuwa ta zama tana da sauki domin mutum shi kadai ba zai iya gudanar da rayuwarsa ba sai da dan uwansa Allah ya ce duk waɗanda kuka yarjejeniya da su akan abu kaza ya faru za mu yi muku kaza in ya sami mu za ku yi Allah ya ce nasibahum ku ba su rabon su wato bayan sun tsaya akan abin da aka yi yarjejeniyan a ba hakkin su da ya dace Allah ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah shahidan Allah madaukaki ya kasance shi mai shaida ne akan dukkan komai duk abin da kuka yi in daidai ne in ba daidai bane subhanahu wataala ya ji ya gani ya sani ya shaida kuma zai muku hisabi gwargwadon yadda kuka yi da niyyarku qawwamuna 'ala an nisa su fa mazaje su ne kawamuna tsayayyu alan nisa'i akan mata bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda fifitawa da Allah yayi wa sashin su akan sashi wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abin da suke ciyarwa daga dukiyoyinsu nan alkawam kawamuna wato jam'u ne na kawam ko a ce alƙa'im ko alƙayyim wanda ya tsaya akan abu to wanda ya tsaya akan abu ta mai ta kulawa ta kiyayewa ta tallafawa duk wannan shi yana daga cikin kawama a nan kawama ba ƙawama na ta tahakkum da isti'la'i ba ne wato ka dinga hukunta su ka dinga kai ne a sama a'a imam ibn kathir ya ce anan qawwama da ake nufi anan wato qawwama ce ta me ta daukan dawainiya qawwama ce ta kai ne babba qawwama ce ta wato in wani abu ya faru kai za ka yi sulhu ka gyara qawwama ce ta ladabtarwa idan ta karkata wayannan kaga mas'uliyya ce ba qawwama ce na kai abin da kake so ba me yasa aka ce ar-rajulu qa'im ala zawjati saboda idan za a yi aure waye zai biya sadaki miji ne waye zai tufafi miji ne waye zai nemi wurin zama miji ne waye zai karantar da ita addininta miji ne ci da shanta miji ne kula da lafiyanta kai ne ka kenan nauyin nan ne aka tara aka dora maka wannan ne yasa ka zama kawwam din kuma in an yi fishi zaka danne in an bata mare kai hakuri wa'annan halaye da za ka shiga ciki shi yasa aka baka wannan shugabanci ba shugabanci ne na kawai kai mai gida kai ne babba duk abin da ka faɗa shi za a yi ko an so ko ba a so ba ba shi ba ne ba kuma malamai suka ce kawama din nan akwai fitriya akwai wato kasbiya kawama fitriya ne wato miji shi shine tsayayye akan wato fitriya na yadda Allah ya yi shi biniya namiji daban da na mace yanayin jiki yanayin ƙarfi ko kuwa namiji ya fi mace da ƙarfi da ɗaukan ɗawainiya na yin aiki mai wahala yadda namiji yake yi mace ba ta yi ba fitriya kuma wanda kasbiya kuma shine abin da za ka je ka kawo ka yi ka karantar ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan kaga duka dai ɗawainiya ne ka ɗauka a zaman ka na wato kai miji su ma mata akwai inda suke kawamata akwai inda mata su ne tsayayyu akan maza ko? aina <laughs> wannan ka fito da ɗaya ne a fayyace wato mata su ne tsayayyu akan maza ta wajen juriya na tsawon zama a gida kai kadai su ne suke da juriya ga ciwo da raɗaɗi a jiki fiye da namiji namiji yanzu ya ji ciwo kaɗan sai fada surutu na ji yana ciwo asibiti amma mace sai ta danne in har ta buɗe baki ta jamaka ina jin wani abu to ta ji mata na ji ko na kuda ta fara da farko ba ta yi magana ba sai abun ya sai ce ce abun nan fa ina jin ko lokaci ne yayi amma in kai ne ka fara na kuda fa kaga makota za ta fara ji tun ba a je ko ina ba to Allah ya ba su wannan juriya da juriya na tausayi ga kai namijin kanka da kuma yara yanzu yadda yara suke kazanta na bayan gida da wane ne da tumbidi mata yadda suke jurewa su yi namiji ya isa yi kana daga ɗanka ne kai ka haife shi amma da zai maka bawali a jiki sai ka aje shi daga nesa kana gyara rigar ko ka sa ruwa sai ka fita ka bashi. shi amma ita shi din wato da ya bawalin ma yana na akan cinyanta za ta ɗauki ruwa ta zuba musu gaba ɗaya kaga nan ta fi ka juriya da juriya na jinya in yaro ko kai ɗin ma baka da lafiya mace tana da kokari da hakuri na juriya wajen jinya fiye da kai namiji kaga kenan wannan janibin wato mata sun fi maza ta wajen waɗannan ayyuka su ma nasu kenan babin amma kai kuma an ce kai ne tsayayye wajen wannan ɗawainiya kenan girman da aka baka na hidima ne na kulawa ne ba na kai abin da kake so ba matarka ba baiwa ba ce ka zo ka cire bel kana zane ta kamar bawa ko kuma ka jefa musu kuɗi za ka fita ba ka mutunta ka ba ta hannunta ba za ka jefa mata kuɗi ka fita wani mashi da matansa din kamar dabbobi ne ba a magana juna in ya shiga sai ya noki a kan kujera ita ma ta zo ta noki a gefe ba daidai ba ne kai ne tsaye ka bincika mai matsalar ya za ka yi ka gyara da wuya a ce wani abu ya faru mara kyawu ba a gyara ba amma an ka buga ka buga ya fi ƙarfinka sai ka bar wa Allah a lallaba a hakan kafin mutuwa ta raba ku ban ce kafin ka sake ta ba الرجال قوامون على النساء بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهم سبب الله في بيتاسو أكنسو تفضل الرجال إن متعددة ولاية واتو مختصة ونمتعيني نويني الله دورا وسو مزن إن كدوبا annabawa kabba mace a ciki ko kuwa me yasa akwai dalili saboda mas'uliyar da annabi zai ɗauka in ka ɗaurawa mace abin ba zai tafi ba sannan kuma shugabanci namiji ne kamata ya zama shugaba ba mace ba mace in ta zama shugaba akwai kasawa in tana da aure mai gida ya hana ta fita ko kuma kuna jiranta a ofis eh? in ta fara laulayin ciki dukanku ba za a shirya da ku ba ko ba haka ba ne ran da ta yi fada da kishiya aiki ba zai tafi daidai ba ga sunan a arad inda za ta bujiro mata amma an wani abu ne wani lungu ne za ta riƙe haka inda bai wuce ƙarfinta ba wannan za ta yi amma shugabanci amma a ce za a shugabanci mutane to wannan mata ba aikinsu ba ne sannan kuma wato aikin jihadi suwa suke yi maza ne mata sun fita jihadi suna taimakawa ne da girki da sa magani wa mai ciwo da makamantansu sannan kuma da limancin idi da na juma'a duk maza ne suke ba mata ba wannan kaga ya nuna maza suna da abubuwa da Allah ya zaɓe su da shi wa bi Allah ta'ala min al-aqli war razana was sabri karfin hankali da jajircewa akan abu a tsaya a yi shi daidai da juriya da haƙuri duk wannan yana samu ana samun su a jikin maza ko da yake ana samu a mata wasu ɓangare amma su ne kaɗan akwai matan da suna iya yin wasu abubuwa wata ka ba ta aiki za ta yi fiye da wani namijin ba wa fiye da maza ba fiye da wani namijin to don ta yi fiye da wani namijin bayana nuna mata sun fi maza ba saboda haka karku ce duk abin da mace ta yi namiji yake yi mace ma za ta yi ko fiye da haka ko what man can do namiji abin da zai yi mace ma za ta yi wannan kuskure ne akwai abubuwa da yawa da namiji zai yi mace ba za ta yi ba akwai kuma da yawa da mace za ta yi namiji ba zai yi ba Allah ce wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibun min dai la kalma shahara ya maji yisu yi ile su yau nan waye kana no speaker sunanka jose me ka kawo speaker eh? me ka kawo ka zauna me ka kawo za ka musulunta wa ya sa ka ka musulunta kai ne ka sa kanka ka musulunta ta to zan faɗi kalmar shahada sai ka faɗa ka ce ashadu أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله to alhamdulillah abinda ka faɗa shine ka shaida ba wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah ka yadda kuma ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ka yadda kuma annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne to alhamdulillah sunanka kace joseph to kana so ka zauna akan joseph din mai da shi yusuf ko kuma akwai wani sunan da kake so muhammad kake so barakallahu fik to daga yanzu sunanka ka zama muhammad Allah ya sa albarka Allah ya tabbatar da mu da dai cikin musulunci barakallahu fi to sai sai a yi masa bayani abubuwan da ya kamata a yi eh yawwa sai mu kuma mu ci gaba da karatu mu gaisa na'am ina muke wasu mata suna abatan da suna wasu mata suna suna abin da wani namijin ba ya hakan ba ya sa matan su ke ba a yamar man kan do man kan eh. to arrijalu qawwamuna ala nisa muna magana akan cewa wato maza su ne tsayayyu akan mata amma wani lokacin za kan samu ɗaiɗaikun mata su yi wani abu wanda wasu mazaje ba su yi ba mazan kuma wasu ba su yi ba wani saboda ragonci wani saboda rashin lafiya wani saboda ragonci wani saboda rashin lafiya wani saboda tabin hankali kaga wannan ba za ka hada da sauran mazan ba aiko wani yana zaune a gida matar ce take daukan dawainiya ita take kawo abinci kudin makarantar yara shi kawai ya fita ya zauna abinci ya tashi ya ci abinci kaga nan matar ta fi shi amma mai kawo lalacewansa da ya yi tawakkuli ya tashi nema Allah zai bashi wani kuma saboda bayi da lafiya ne yana kwanci ana jinyansa matar ce ta tsaya a gidan sai a ce mata ta fi namiji a dalili ne wani kuma yana taɓin hankali irin goron fale mauzuna ɗin nan <laughs> eh? ba kofi ɗaya wani ne a shi hankali shi daidai ne sai wani yana mun magana da ya zo zai mun magana sai shi wancan ne ya zo ya ce eh, kwata ya mauzuna wato ba kwata kawai sai juya masa ce wuda kwata ya mawuzuna tuni ya ji magana kuma ya gane da shi ake to kaga wasu dalilai ne suke sa a ce maza sun fi su amma ragunci ne lalaci ne kana nan lafiyanka kalau wai ka bar wa matarka ɗawainiyar gida da 'ya'yanka da kai kanka me za ka gaya wa Allah ina kawwama ɗin ina faddalallahu ba'adahum ala ba'adin Allah madaukakin sarki ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abin da suke ciyarwa na dukiyarsu namiji shine ke tsayuwa wajen ciyar da iyali da ba sadaki da sauran abubuwa fasa haka ne fasalihatu to mata waɗanda suke salihai su wane ne in an ce wannan mace saliha ce ga siffarta salihan mata qanitatun masu yin da'a ne masu biyayya ga Allah masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masu zagon bokaye bane ba masu sihiri bane ba masu gitta kansu ga wasu mazaje bane a'a masu biyayya ne ga Allah masu biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan masu bin mazajensu wannan duk ya shiga karkashin qanitatun masu biyayya hafizatun lil ghaib bayan biyayya ɗin ma kuma suna kiyayewa ga gaibu ma'ana muti'atun li azwajihinna hatta fil ghaibi hatta lokacin da mijin ya faku to suna muraqaban Allah sun san Allah yana ganin su miji yayi tafiya ba za ta yawo ba miji yayi tafiya ba za ta kawo wani kato gida ba ba ta ce ta je anguwa ta je gun boka ba balle boka yana yanzu kazamai wanda suke lalata da matan mutane da 'ya'yan mutane saboda haka mace saliha mai biya ya ce ga Allah mai biya ya ce ga mijinta mai kiyaye mutuncinta ne ba ta gita kanta ga wasu mazaje ba don mijinta bai ya kusa shi ne Allah yake cewa hafi za lil ghaibi bima Allah. wato da abin da Allah ya ce a kiyaye Allah ya riga kiyaye shi to su ma suna kiyayewa Wallaci ta wallati na nushuzahun to matan da kuke tsoron na shizu shi ne daga abu a ayar baqara ila al-izami kayfa sun mana naksuha lahma ya za mu daga kashin daga ƙasa yana kwance mu daga ya zama ya tsaya skeleton sannan a rufe shi da nama to nan haka nushuzahunna sune wato taraf irtifa'uhunna an ta'a su kan kame kansu su daga kansu daga bi kawo min ruwa in sha ba zan kawo ba ina abinci ba zan dafa ba karki fita sai na fita ko in kana da hankali ka bar ni in fita wannan kana tsoron to wani abu zai biyo baya kenan tunda yanzu ka fara ganin alada to ana ce, Allah madaukaki ce fa hunna to kai musu wa'azi ashe mata idan ta yi maka laifi ba saki za ka yi ba me ka yi wa'azi wa'azi kuma shi ne shine bayanu hukumillahi fi ta'ati zauji. bayanin hukuncin Allah akan bin umarnin miji da yadda na fi sallallahu alaihi wasallam ya umarni mata su bi umarnin mazajensu wa an yace hakan nan da bayani akan sabon Allah saba wa miji din laifi ne don dalili kaza don dalili kaza da kuma kwadaitarwa in kin yi mun biyayya fa Allah zai baki lada ladan ki ba nan kusa yake ba karantar da ita kuma wannan zai zama ta yaya ya ake yi wa'azi ne ana da fada ko da natsuwa da natsuwa ba ka zo ka tsaya akan ta bane kana ma ta yi wannan ai Allah ma bai yadda ba ai wannan haramun ne ai zaki je wuta ah, har kai wa'azin ka gama hukunci ba daidai bane kuma akwai lokutan da ya kamata mutum ya lura na yi wa mata nasiha akan wani abin da take yi malamai masu lura da zamantakewa suna bayani mace ana so a yi mata nasiha ne wato a lokacin da take bukatan wani abu a wajenka ka abin sai kai mata nasiha ta gamsu eh to shikenan sai ka bata to wannan zai shiga hankalinta amma idan ka ce a'a ba za ka yi ba sai lokacin da kake so to a lokacin da kake so din ita mana ta hankalin yana wani waje to za a yi wa'azi ta kalma mai kyawu ta nasiha idan Allah ya sa ta dauka shikenan to idan bata dau wannan wasiya ma nasihan ba fa wa hajruhunna fil madaje a kaurace mata a makwanci a shimfida hajru la yakunu fil bait al-hadisi nabi alayhi salatu wassalam wala tahjur illa fil bait ba za a yi hijira ba sai dai a cikin gida kada ka ce matarka ta yi maka laifi za ka kaurace ka je gidan abokinka ka je ina ka zauna ba kwa ganin juna to yaushe zai gyaran zai zo kuna nan dai a gida ɗayan a ɗaki ɗayan a ka kaurace mata abun yana bukatan muruna yana bukatan koyawa kai da yawa mazajen da ba za su iya yin wannan ba to kullum suna da matsala da iyalansu don ba za su ji maganan ka ba wani ɗin nocin da kake gani shine za a daure yayi din ba shi bane nan din hankalinta anan yake kai duk abin da za a yi na gida kyautatawa waye waye waye waye amma makwanci ka kaurace mata har ta damu me ya faru ne ato gashi nan kin yi kaza kin yi kaza na ce kada ki kada ki kada ki baki ji ba to me zan ce miki a to inda don wannan ne ai ya wuce to shi kenan ya wuce yadda nata ya wuce kai ma naka ya wuce a matakin wa'azi in ta bi to karka zo kauracewa a matakin wa'azi ba ta ji ba nan ne za ka zo kauracewa wahjurhunna fil madaji ku kaurace musu daga makwanci sai Allah ya ce wadribuhunna ku buge su wadribuhunna ku buge su ba bugu mai tada fata ba bugu na ladabtarwa na horaswa ai tunda a haka haramu ne mutum yana dukan matarsa amma idan ta yi laifi aka ce ka buge ta wanda dama bai saba dukan mace ba idan an ce ya buge ta shi ma ɗin bugun dama ba zai yi da ƙarfi ba dama bai saba ba amma wani ɗan kwaya shi yana wani sheƙensa haɗe-haɗensa kurbe-kurbensa dama shi yana jin haushi abu kaɗan ya faru sai kaga yana cizon abin <laughs> leɓɓen baki to irin wannan in ka ce ya ai abu ya ɓaci na ji wai shi ma wai wa'azi yake wa mutane ban sani ba ko wani ku ya ji wai mata in ta yi abu ya je ka samu bulala mai kyau sai tana bacci karfe ɗaya na dare ka zo ka kulle kofa ka dinga zane ta ka dinga zane ta ha ban san daga ina hango ba wai daga nan kuma shi kenan ba wanda ya ji ku wannan wannan ba addini ba ne ba ka tausaya mata ba ta haifa maka yaya ta tsare maka gida ta kula ma da dukiya ta toshe maka damuwa wannan duka mace take maka to ashe Allah da yake wadribuhun Allah ya san yancin mata tukun yake wadribuhun kada wani ya ce a to ai an take yancin su to ku da kuke harbin su da bindiga fa ku da kuke jefa su daga kan gada cikin ruwa fa ku da kuna tafiya a mota ku bude kofa ku jefar da su waje ba ba a gani ne ku da kuke hada hada karnuka da dabbobi suke zina da mata fa me ba ai tallan komai sai a dinga sa mata haka addini ya ce mutum yana zaune da matarsa kawai don ladabtarwa ya dan eh, bigi ko kafaɗanta da hula ko da wani abu ba bulala za ka ɗauko mai zafi ba ka nuna ka fusata kai ɗan irin kawo iskar ɗin nan kamar za ka mare ta sai ka rage hannun fit sai iskan ya hura ta sai ta ji kai wannan ma iskan ne ya in ya same ni kuma in wato amfanin rashin duka ɗin ɗin da kai irin wannan da za a ce kayi yau fushinka ya kai amma dama kai mai duka ne ba an saba akwai wani kes da muke attending wata miji ya ce ya da ke matar ta da ke ya ce malam shi ne yake duka tun ban iya duka ba yana duka na ba na yi har ya kai in ya da ke ni ina ramawa to kaga ya zama ɗabi'a to kaga ba ranar da mace za ta gyaru da wannan duka to duka ne a hankali ko wani eh, igiyan cajin waya kaga ba ya da abin nan ai igiyan cajin waya ka kalmasa shi ba wai dogon shi ba ka kalmasa shi shi ya fi zafi ma shi ya fi zafi to ka nemi rula rula fa rula sai dai cikin ya fi sai almuhim ba cewa aka yi ka dake ta dukan da za ka tayar da fatan jikinta ba ba dukan naushi a fuska ba ne a hadisi ce wala tadribil wajha kada ka bugi fuska in ya kai ka bugi ta banda fuska ba da wani abu mai tauri ba da zai kumburar da jikinta na fata an gane to an ce ka bugi ta kai wa'azi wa'azi bai ba ka kaurace kaurace bai ba ka bugi ta to in bugu bai ba fa sai a wuce matakin gaba ko to amma kafin ka wuce bugu din da yake yana da wani abin nan daban ka tsaya ka duba matar taka za ta da wannan shi ne magana in za ta da in tana tsoronka ne ka yi dan wannan din daidai ne amma idan matar da dama ita ta saba ko irin masu koyon karate din nan ne ita ta san inda in ta naushe ka za ka ji ka zo ka taba ta taimaka ga kanan azubi a ƙasa ka ganin gaba kuma kai ne kake tsoronta saboda haka ko kuma a lokacin da ake aurar da ita gare ka an sa sharaɗi banda duka in ka dake ta akan auranka to nan ma za ka yi hankali ko kuma da kana duka an zo an yi maka di nan gaba in ka da ke ta wani abu kaza duk wayannan zaka lura da su kuma abin nan fa zai kasance ne tsakanin ka da ita kadai ba yara don yaro in ya ga ka taba gyata masa hankalinsa zai tashi kar ka zama kamar yadda danka makiyinka to wannan shine matakai guda uku gawa ga matar da ake jin tsoron ta saba in ta saba mataki na hudu kuma shine anan ana ukun Allah madaukake ce fa ina qanakum fala tabghu alaihin sabila idan matan suka bi ku cikin wannan wato ayyukan da aka faɗa kai wa'azi sai ta bi umarninka to karkace kuma ashe tana jin wa'azi tana da imani to bari zan gallaza mata in ta tada hankali in yi mata wa'azi Allah ya san niyyarka ko kuma da kai wa'azi bai yi ba da ka kaurace a shimfiɗa sai ta dawo hayyacinta ta natsu karkace kuma nan gaba ka ka dinga gallaza mata a nan ɗan, ko kuma ka nemi wata kofa na cutar da ita ko kuma wajen bugun to idan Allah ya ce idan suka bi ku a na ɗayan ne ko a na biyun ne ko a na ukun ne fala bugu alaihin na sabila kada ku nemi wani hanya kuma na zaluntansu bayan wannan to idan wannan ukun dubba su yi ba to mataki na gaba shine ka karanta zan karanta inna Allah kana aliyan kabira to kaga anan Allah ya ce inna Allah kana aliyan al'ulu al-mutlaq Allah shine madaukaki sakakken daukaka ulu al-hissi Allah shine subhanahu ta'ala ala al-arshi istawa sana uluwan ma'nawi Allah subhanahu ta'ala shine ke sama da kowa babu wanda zai ce dokarsa ko kalmarsa tana sama da na Allah saboda haka dole mu san cewa ta Allah ita ce a sama aliyan masani wato aliyan madaukaki kabirin kuma shi mai girma ne subhanahu wataala in kana jin kai ne babba to ga babba subhanahu wataala yana sama da kai na'am وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا to bayan waɗannan matakai guda uku aka yi har yanzu ba a samu natsuwa ba ana tsugune tashi sai Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima ana magana da waliyin al'amuran kenan tunda har an je wannan mataki ɗaya biyu uku nan dole iyaye za su ji ko alwali zai ji to Allah ce idan kuka ji kuka wato tsoron shikaka bai nima saɓani a tsakaninsu khiftum ɗina wasu malamai suka ce wato alim tun ne kun san cewa akwai saɓani. to me ya kamata ku yi Allah ya ce fa to hakaman min ahli ku tada mai hukunci daga dangin shi mijin wa hakaman min ahliha da mai hukunci daga dangin wato ita matar a nan hakam din nan ana nufin wato mutum wanda yake wato mai hankali rajulaini mukallafaini musulmaini adalaini mutane maza biyu musulmai masu hankali masu adalci sannan suna da sani na hukuncin auren sun san cewa in an yi kaza an shiga hakkin shi in an yi kaza an shiga hakkinta sai a zo a zauna ga shi mijin ga ita matar ga hakam nashi ga hakam nata to anan sai a zauna me yake faruwa kuma in an zo an zauna a yi musu ƙaidin magana ba kawai a zo a zauna ba ta yi an taɓa zama sau ɗaya ko biyu wasu abubuwa sun faru misali abu ya faru a shekara na uku da aure na biyar da aure na shida da aure to amma yanzu shekara goma da aure ne matsala ta taso muka zo muka zauna saboda ita to kara ɗebo mana abun shekarun baya ɗin yanzu me matsala me yake faruwa sai dai hakan ɗin suka nema abin nan da yake yi faruwa tun yaushe ne in lokaci mai tsosai ai tun lokaci kaza yana yi har zuwa yau bai daina ba eh to a san ya za a yi kuma in ɗaya zai magana ɗaya ya shiru kowa a bashi lokaci ya faɗi abin da zai faɗa ita mata faɗi abin da za ta faɗa kowanne in ya faɗa a baiwa ɗayan dama ya yi bayani na kare kan shi, ko tabbatar da abin da aka faɗa a tsakanin hakan sai a gane cewa kuskuren a ina yake wane ne bai son zama da wani a wannan kai in ka san zamantakewa za ka iya auna wa ya fi wani son juna mijin ne fi son matarsa ko mijin ya zubar da kaca yana so ya rabu da ita ne a matacce ba ta son mijin tana neman hanyar fita ne duk a cikin wannan maganganun da ake yi za ka gane to idan ka gane ko kuka gane a hakamai ne kenan suka gane cewa abin ma ba wani abin kirki ba ne mai ba abin kirki ba a cikin maganarsu duka babu zancen bayya addini babu zancen ita ba ta addini babu zancen ba ci ko sha ko tufatarwa babu zancen zagin iyaye eh? babu zancen barazana na kisa kenan komai yana da sauki wani abu ne a ni na ce eh, ba zan dawo da wuri ba na ce a dinga ajiye min abinci na in tarar eh, da diminsa da zafi waye sai kullum ina zo an tarar da sanyi ba ta breakfast da wuri in tafi ga sunan wasu abubuwa ne na gida a akwai su ne suna shiga gida na nace ba na so wasu abubuwa ne kaza ya ne basita abu ne masu sauki wanda in ya rufe ido ma ya wuce ko ita in ta rufe ido ya wuce amma saboda ana jin wannan abun wani abu ne mai girma sai gashi ya zama mai girma din yana so ya zama ya gama da rayuwar aura. Wannan sai a zauna a gaya wa kowanne daidansa da kuskurensa in shi da kuskure a nuna masa wasu malaman suna ganin cewa in shi da kuskure ɗin kar a yi masa faɗa a gabanta wai karta ta raina shi sai dai ita ma a yi mata nasiha dai wuraren da ita ce da kuskure kaza kaza kaza kaza hakuri zaki wane ne wane ne in aka keɓe da shi to kai fa zalimi ne yanzu haka za ka gamu da Allah ka kawo irin mutane kana cin mutuncinta kana mata kaza ba ka mata kaza ba ka tsoron Allah ya kama ka ba ka tsoron 'ya'yanka da ka haifa ko 'yan uwanka kanninka a gidajen miji yanzu in haka ya faru za ka yadda wallahi ka gyara in ka gyara ba to nan gaba in muka je mu za mu shiga tsakani mu kai kotu a kashe auren Ka ga kun yi masa inda a gabanta kuka yi in ta zama kyalkyalewa za ta yi to amma yanzu ita ba ta san me kuka yi da shi ba shi dai ya ji a jikinsa amma in ita ce da laifi saboda shi kawama dama kuma an sani almar'a kulikar min dala ita ko an yi mata fada ita din ba ta dauka wani abu ba shi ma ba zai da wani ba amma in shi aka yi wa fada akan wasu abubuwan da an gane kurakuran ne wasu matan za su natsu amma wasu sai su dauka cewa abin gori ne to idan aka yi haka Allah ya sa aka samu nasara shi yasa Allah ya ce hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan in su suna so a gyara ne gyara suke nufi yufiqillahu bainahuma kaga yin amfani niyya kenan lokacin da zamu zo mu zauna din ba mu zo mu yi fallasa bane ba mu zo mu ci mutuncin juna bane ba mu zo mu kirga abin da akwai da babu da ƙarya da gaskiya ba wani lokaci ne abin yana daure kaina gashi mutum miji mai hankali mace mai hankali miji ya zauna ya tsara ta yi kaza ba ta yi kaza ba ya gama sai ta ce ƙarya ne ko kuma shi ita ta tsara sai ce ƙarya ne bai faru ba irin wannan yana ba ne wuya wajen sulhu in na ji irin wannan ƙaryatawa ƙarar akan abin da gashi nan zahiri wannan ta faɗa ko shi ya faɗa sai ce to kaga ba zan iya yin sulhu ba ku yi haƙuri ku je wani ya yi muku Koran da kuka gaji da abin nan eh, faɗa ku sulhu tsakanin amma idan aka faɗa wannan ya faɗa eh za ta ce eh gaskiya ne amma ai ga dalili to kaga abin ya faru eh haka ne amma ai malam ta ƙara don abin sau biyu ne ne tana cewa na yi sau uku amma dai ka yi ai wannan darasin fa mu masu aure na kewa wanda wanda an sa masa abinci zai je dauka ya ci shi ina ya sani kai ne za ka san yadda za ka yi idaran gidanka yadda za ka iya ka tafi da gidanka ina wanda suke kan jet suna get suna kan jet na wuya eh suna da suna kan hanya su ma za su shigo su zai amfane su amma ba kamar current affairs na abin nan din ba wanda suke ciki yanzu suka fi bukata malam ko kasan yanzu da muke maganan nan wani yanzu baya magana da matarsa cikin ramadan eh? wani jiya masai da ya dake ta cikin ramadan dake ta cikin ramadan abubuwa suna faruwa da yawa Allah ya samu gyara yau fikin lahu bainahum Allah da ya zatar da tsakaninsu su samu gyarawa sai a zauna lafiya inna allaha kana ala aliman khabira lalle Allah madaukaki ya kasance aliman masani ne khabiran sannan kuma zai baku labarin abin da kuka aikata ran tashin kiyama Allah ya datar da mu ga shiryar manzo sallallahu alaihi wa sallam. malam ne yace mun lokaci ashe bai yi ba ya kunna mutum mai kanar. to da saura na'am واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أنكم الله ودكو كينا أمرتم باينسا دا بوتا مسا دا كديشي سيتي وعبد الله ku bautawa Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'a kar ku yi masa tarayya na komai shirkan nan babba ce ko karama ce karamar shirka ita ce riya kai aiki da Allah ya ce kai ba don Allah ba wannan ita ce riya yana bata aiki balle kuma shirka babba ka dogara ga wani ka yadda cewa akwai wani tare da Allah shirka ce babba ko baka yadda ba dai ka ce wani yana iya arzutawa wani yana iya kwacewa wani don kun yi fada zai sa ka talauce wani zai iya kashe ka wani zai iya rayar da kai ko mutum ya ce zai yanka ba don Allah ba duk shirka ne ba a yanka sai don Allah ba a roka addu'a na neman biyan bukata sai Allah in ka daga hannunka Allah kadai zaka roka idan sa'alta fas'alillah in zaka nemi taimako taimako wurin Allah ake nema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dole mu kiyaye wannan in ba haka ba mutum zai mutu ya ga cewa wato duk ibadan da ya tafi a banza me yasa saboda babu tauhidi baka cancan kowa baka cancan komai ka samu alkhairi daga Allah ne baka samu ba Allah ne bai baka ba in Allah ya nufin ka samu ba wanda zai hana in Allah bai baka ba wanda zai samar maka wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a mu karanta min shirka don mu nisance su wa bil walidaini ihsana kuma iyaye biyu a kyautata musu al walidain kuma sababu ka fi duniya, su ne dalilin zuwan ka wannan duniya kai baka san dawainiyan da suka sha ba sai in kai aure ka hayayyafa zaka san cewa ashe iyayena sun sha wahala babanka cikin sanyi zafi ruwa duk ya fita yana neman abinci don ka samu natsuwa ya tuma ka hana ta bacci ka hana ta lafiya ka tsofar da ita ka bata cikinta eh, ka bata jikinta eh. tana Allah Allah ka rayu ko da za ta mutu in kana rashin lafiya za ta gwammaci a ce ita ce take da rashin lafiya wannan tukumutun ya ce ba ruwan shi da gyatumarsa wannan musiba ce wani ya zo in karanta a kwanan nan ko wanda ya zo ya ga abdullahi bin umar yana dauke da gyatumarsa yana tawafi ya ce kaga na sauke nauyinta ya ce ina Ba ka sauke ba ko guda kuda wanda ta yi Na kudan da ta yi ba ka biya ba balle sauran ayyuka umar haka shi ma wani ya tambaya ya zo da mamasa ya ce kaga mamata duk ko ina ni zan kai ta in kawo ta ya na sauke ya ce ina ya ce kai ai yanzu kana mata ɗin kana fatan ku ragu ne ka huta ita kuma lokacin da take maka ɗawainiyan tana fatan ka rayu ne kaga akwai bambanci saboda haka iyaye a kyautata musu a yi musu biyayya kar a yi abin da ba sa so in sun kira ka ka ansa na'am za ka kira babanka karka kira shi da sunan shi garau a za ka kira masa abi ko baba ko wani ya tambaye ka wasu na babanka karka ce garba baba garba za ka ce ka hada da baba ɗin don babanka ne ko me zai yi maka babanka babanka ne Duk ibrahim baban shi ya ma baban wa'azi amma me yake fada ya abati ya abati ya bai ce ya abi ba ya abaci akwai nau'i na wato rakkakawa haka ake so mutum ya kasance da iyaye karka daga murya a gabansu ko wani abin da ba wai da su kake ba ko wasu suka yi maka in ka yi faɗa ransu zai ɓaci hankali zai tashi karka faɗa ko wani kuɗinka ne ya ɓata ko wani ya buga wa motarka in ka zo ka faɗa a gida hankalinsu zai tashi to karka gaya musu in sun ji a wani waje Ah, an ce min an yi maka kaza a ah, abin ma mai sauki ne ba babu ma an gyara sai ka ga sun samu natsuwa saboda haka a kiyaye ba ta musu rai in ka zo karka tsaya kana gaishe su a tsaye kalmasa ko komis tashi in shi in suna tabarma ka zauna a ƙasa in suna kan gado ka zauna a tabarma amma babanka yana kan abin nan trisita kai maka zo ka zauna kusa da shi wannan in shi ne ya so kai ya ce zo zo zo ɗana zauna anan. wannan zai musamman yara ana yi amma kai da girman ka ka ɗan wahfi da huma jana haddulli sannan Allah ya ce wa birham huma kama bayani sauyira Allah ka ji kansu yadda suka tausaya min suka rene ni to in kuma suka yi tsufa karka yi musu tsawa babanka za ka yi bashi abu zai ce yau sharabanka da ka bani abu baba ɗazu mana baka baka bani ba to baba sannu zan kawo maka kudunan tsofi hankalinka ya riga ya buga allman man kawai da kyau newman shi allman man ne kai newman ba za ka fada ragan kai ma kuma tsoron abin shi ne duk abin da kai wa iyayenka iyayenka za su yi maka kama ta dinu kuma da aka kai hattara abin da kasan suna so ka saya musu in suna son tsere in ka tashi ka sai mai dimin nan ka je ka ba su su ci su sha ruwa su yi maka addu'a me yafi haka amma ka wuce da tsire cikin ɗakin matarka su bar su da gabza ba biyayya ana biyayya iyaye biyayyan Allah ne a nishkurli wali walidai ka ilayyar masiyar in ka bi iyayenka ka bi Allah ne bayan sun mutu kuma biyayya tana yin sadaka gare su eh, yi musu addu'a sadar da zumuncin da suke sadarwa girmama abokan iyayenka yatuma ko uba abokansu in ka san su je ka gaishe su kan kun ji hadisin ibnu umar ba ya ga abokin babansa yana tafiya kan jaki ya sauka ya bada jakin ya bada eh, wannan dinsa rawaninsa sai aka ce kai ka kyautata tsohon nan ya ce ai shi wannan ba abokin babana ne umar bai ya duniya amma abokantakan gashi an sadar da kuma sadar da zumunci na dangi dangin gyatuma dangin mahaifi ko suna ƙauye in akwai hanyar tafiya ka samu kana sadar da zumunci in ran da su ne suka zo karkace sun matsa maka ka dan samu wani abu ka aje musu a hannunsu wannan ita ce fa duniyar yadda suka tafi haka za mu tafi wa bil ni ihsana wa bidhil qurba da makusanta zawil qaraba wato makusanta na dangi kenan dangi da mun a farkon karatu ko asalinka ne ko reshenka ne ko awashi ne duk sun shiga ciki zabil qarawa wato suma ka kyautata musu wal yatama da marayu a taimakawa marayu a shafa kansu a ba su abinci amma duk alama ina ganin ayan nan ba za mu kai ta ba saboda lokacin ya gabato Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu a wannan yammacin na juma'a muna daga hannunmu zuwa ga Allah muna roƙon shi ya biya mana bukatunmu mu na alkhairi dan uwanmu da basu da lafiya muna rufin Allah ya ba su lafiya ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyayenmu da malumanmu Allah ka gafarta musu rayu cikin iyaye da maluma Allah ka sa albarka cikin rayuwarsu ya Allah muna roƙon ka ba mu kariya a wannan ƙasar ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan jiha ya Allah muna roƙon ka ka gyara halayenmu da halayen samarinmu ya Allah ka gyara mana halayen matan aurenmu ya Allah Allah ka sa musu kunya Allah ka sa musu tausayi Allah ka sa musu girmama mazajensu ya Allah ka sa ma maza tausayin matansu Allah ka ba su ikon ciyar da iyalansu Allah ka ba su ikon faranta wa iyalansu rai ya Allah ya Allah waɗanda suke neman aure mata da suke neman aure budurwai ko zaurawa Allah ka ba su mazaje na gari mazan da suke neman aure Allah ka ba su mata na gari ya Allah muna roƙonka ka sa albarka a cikin zukatanmu ka sa albarka a cikin gidajenmu ka sa albarka cikin zuri'armu ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka shugabanninmu ka datar da su ga abin da zai zama alkhairi ga addini da al'umma da ƙasa gaba اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد إلى أرزل العمر اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجعة اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشياطين والإنس يا رب العالمين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 اللهم ارزقنا حجا إلى بيتك الحرام خالصا لوجهك يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ابطل سير على المسحورين اللهم اقلب السهر على الساهرين والشعوذ على المشعوذين والحسد على الحاسدين والمقر على الماكرين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله